Música To madalla masu sauraron shirin kaddara ko ganganci. To madalla masu sauraron shirin kaddara ko gangancin dai Asma'un Kano, Kaduna, Jigawa, Asma'un Bauchi, Asma'un Kebbi, Asma'un Maroko, Asma'un Togo ta Kwatano, kuma Asma'un Unguwa uku, Eh Asma'un Na'ibawa. Baby Nice ta kuyi basal gida-gida na dawo a cikin shirin inda zamu mu ɗora tare da bazawara mai samiru bazawara mai duka ita sunan nata wajen guda biyu ga duka ga kwashe samiru da cinyewa to a shirin da ya gabata in ba ku manta ba ban manta ba na iya tunawa mun tsaya ne a inda muka ji bayan ta dawo dai abin dai bai canja ba kuma su ma matan sai ya rabu da su saboda yanayin duka ita ma kuma har yanzu suna cikin wannan kalubalen na duka ga kuma ciki na uku to a madadin masu sauraro da daukacin abokanan aiki mu ne miki lale marhaba assalamu alaikum masu sauraro sai mu ci wai daga nan me ya ci gaba da faruwa an sami gyara ko kuma ya ne ne ne ne yawwa to a lokacin nan bayan dai na koma din gaskiya babu abin da aka canza zai zo ya tewa baban mu Allah annabi kaza kaza dai duk dai har dai aka dawo din dai gaskiya an ta asma, uba abin da ya sauya to a haka dai ana ci gaba da hakurin abinci da na gaya miki ma a baya ya ce kowa ya ci da kansa to ni kuma ga ciki na uku kuma ga wannan yaro to a haka har wata rana ma tunda ya saba wani lokaci in ne wannan shiri ina dan yin abinci ne kuma sai ne maganin sa kafin ya zo na cinye abina ni da wannan yaro to shi ma a lokacin nan yawwa shi ma a lokacin nan mm. haka ya yi wannan dukan haka to a lokacin ta asma'u dai nan ba a sauya shi ba hmm. ana ci gaba da nan to ranar sai nake ce masa kai sai ida yake ce ina abincin sai nace kai da kace kowa ici da kansa nace ni yin shiri ma na karba kuma ban gama ba aka bani kuɗin shine na sai abinci ni da ɗan nan magaci haka ya barar da shirin mutane da ya barar da shirin mutane shi ma abin dare tunda wani lokacin baya tashi abin sai da daddare ya zo ya kama ni da wannan duka duka yi yake yar matsiya ta kaza kaza kaza me ya ja haka it. wallahi sai kin ban min na mm. kaza kaza sai na ce yanzu fa yau ko wata uku ban yi da dawowa gidan nan naka ba sai ce min wallahi tallahi sai na fita duka to ni ma kuma a wannan dukan da yake min tunda mutan gida mm. har ta kai ta ka ba wanda yake yin magana to kin ce tijara yake mu tijara yake musu zagi ta uwa ta uba mm. to wallahi a lokacin da yake kina fitowa daga gidan mu titi ne haka in kika danyo gaba haka na tsallako lokacin daga ni sai dan kwali na goya wannan yaro ga ciki haka na tsallako ina tafiya na taho da kafa kuka nake shi ma duk jikina dai jinin nan na duka kuka nake yi na taho ina tahowa gashi da yar tazara daga gidanmu da gurin mm-hmm. kuka nake ni na taho ina zuwa gida a lokacin wajen karfe ɗaya na dare ta yi ban kai gida ba mm. sai kukan karnuka duk inda na gifta gashi ban da kuɗi bari in hau mota duk inda na gifta karnuka ne suke mun kuka lamarin duniya ya sani mota shikenan ina tafiya sai na ga wayansu irin masu daren nan da karnuka shikenan sai wani ya zo yana zuwa kawai sai izare wuka sai cayi wannan ai irin ta mace wannan ke daga ina kike yin da daddaren nan sai na ce wallahi Allah mijina ne ya dake ni ya kore ni gidanmu mm. sai wani ya ce ƙarya take yi sai na ce wallahi ba ƙarya nake ba da yake haka na lullubi din sai na ce ka ga ma sa na ce wallahi shi ya dake ni ka gani sai suka ce eh, ina ne ya gani ina ne gidan mijin naki sai na ce can baya ne da yar tazara ya ce ke yanzu ina zaki na ce mai unguwa kaza zani sai ya ce gaskiya fa wannan daga ganin alama ba ƙarya take yi ba hakan abin yake to yanzu zaki iya tafiya na ce tsoro nake ji ku taimaka min na tsuguna a lokacin ina kuka na ce dan Allah dan annabi ku taimaka min sai suka ce to mu je mu raka ki shikenan muna tahowa sai da suka kana har kofar gidanmu mm. nan ne gidanku na ce nan ne gidanmu mak na kwankwasa ana sai suka ce to buga ana ta bugawa shiru buga da lokacin da nake ga miki bi saura ana ta buga a mm. lokacin tunda sun yi bacci su ma sun yi bacci su ma sai suka ce ba su tafi ba sai sun ji an yi magana sai can sai Allah ya sa sai baban mu ya jiyo kai yaya na ne ya jiyo mm. yana jiya sai ce waye anan sai na ce ni ce sai na fashe da kuka ku bude min ni ce sai suka ce to bari mu tafi mm. sai na ce to na gode ina shiga kawai ba magana sai aka ce mun kawai je ki kwanta dama an san ai ba fasawa zai yi ba mm. ba fasawa zai ba tafi ki kwanta to wallahi ne dai wannan bacci an ta asama'u ne dai ban iya shi ba haka dai na kwanta har gari ya waye shi ma muka tashi da zazzabi ni da ɗan to a lokacin shi ne na tabbatar aka ce min ai ina da wani cikin sai na ce ni dai wallahi ta tallahi wannan abu ya isha in Allah yadda daga wannan karan ba zan ƙara koma gidansa ba to ai dama kin gani. yawwa sai na ce ai yawwa sai na ce ni wallahi ba zan ƙara koma cikin gidansa ba da na taho ba sake na yi ba duka yayi dai kike kore a lokacin da na taho sai ya ce mu wallahi ki tafi na ƙara shi miki igiyar ya ce saki uku kenan sai na ce ma sai ne na tausayi aka ce dama ai ba fasa zama sai ya ce ai ya ma sake ni shi kenan muna ga sai aka ce to me yasa bai baki shaida ba hmm. tunda wayancan ma karyatawa ya sai da aka ce iji tsoron Allah ya faɗa dai yana so ki koma sannan ya faɗa sai na ce ai yanzu a gaban kowa ya mun matan gida suna ji sai aka ce to da safan nan shi ma zazzabin nan ga cikin nan ga wannan karamin yaro haka ina zaune dai shi ma a gidan nan tun cikin nan yana wata daya hmm. har ciki yi wata tara kin gani abin da muka fuskance shi haihuwa ce baya so Mm. tunda aikin gadi yaran nan a gida aka haife shi a gida aka haife su har cikin nan ya shiga wata tara sai na haifi ya mace mm. a lokacin na haifi yan biyu ma mm. a lokacin sai na haifi yaya biyu din mata a lokacin shi ma nan babu abin da yi ba rago ba komai shi ma lokacin bai yi wa yayan nan ba ba komai abin da ya mini komai ɗawainiyar asibiti da dama sai dai a gida da na haifo yan yaya guda biyu aka ce to wanda suna za a sa musu sai caye duk sunan da na ga yayi ni kuma kawai sai na sa musu sunan mahaifiyata da sunan kanwarta mm, kawai sai na saka mm. musu e sai na kyale shi to su ma dai wa'annan yara ba a yi musu hakika ba ba a yi komai ba muka ci gaba da rayuwa a haka ga wannan dan yayayye ga wannan ga kuma zaman gida ga wa'annan yan biyu to ga kuma zaman gida mm. ga kannena ga kuma babata ba ita kaɗai ba da kishiyoyinta to kalubale kala kala wani lokacin ma an yi abincin sai a ce sai dai a bani ni ne kaɗai ba wa'annan yaya to ni kuma idan an bani abincin sai in ba wa'annan yara in ci ce su ci eh mm. ni kuma lokacin ina buga buga ta mm. ina dai cikin gidan dai a zauna haka dai da daɗi babu daɗi dai haka duk dai wanda dai zaman gida dai ya san irin halin da ake ci a zaman gida muna haka Allah isa na zo na yaye wa'annan yara da na yaye wa'annan yara sai aka sa min ido cewar in yi aure ai ba zan ta zama saboda wa'annan yara ba in samu in yi mm. aure shikenan a haka sai abokinsa ya fito ya ce yana so na shi abokin wannan abokin mijina sai ya fito shi kuma bai taba aure ba ya yi aure Mm. ya yi aure ɗansa ɗaya sai ya tafi da ya rabu da matar sai izo ya ce mini zai aure ni haka wa'ina yan biyu na in san ta kin san yan biyu da abin sha'awa mm. sai ya zo idan sai musu dan ba sai dan abikin san uwa kulawa da wa'innan da wannan yaro na haƙwa ya ɗin suka fito sai uku to sai ise musu wannan ya basu ise musu wannan ya basu to anan aka ja ra'ayi na mai san kuma ni ma a lokacin na haƙa gudu zaman gidan saboda wannan hali da nake ciki a cikin gida yawwa abinci ba wai siya za a yi ba za a ɗiba a dafa to amma dai mu kuɗin ne sai yanda aka ga dama za a bani ni da 'ya'yana to a lokacin shi wannan bawan Allah da ya zo ya ce yana so na to sai aka daidaita da aka daidaita a shi lokacin ba ma wata kwakwar sana'a yake yi ba shi ma to komai ma dai babarsa ce ta ara masa akai mm, kaddara ko ganganci wani sadaki eh, wani sadaki wani menene duk da babansa suka yi aka yi lissafi aka kawo gidanmu wallahi a lokacin an asma'u da aka ce a zuwa a ibi kaya baro aka kawo lamarin duniya ya sani dimota baro baro baro aka kawo aka ce a zuwa ibi kaya karma karma ta yawa kina mota ma ba ta aka iba kuma gida ma gidan haya da mace kwaya ɗaya a cikin gidan ne ma aka kai ni ciki da falo mm. aka kai ni da sai nake ce mashi dan Allah kaga ƴaƴan nan na kaza kaza kaga ko ɗan ƴaƴa mata ne da sai ya ce min to da ya ga an ɗaura aure sai cayi bi yadda ba sai cayi bi yadda ba to a gida tunda ana sa in yi zaman auren an ga wahalar da na ci sai aka ce in bai yaran in tafi eh. eh in bai yaran mu tafi muna tafiya wallahi an ta asma'u a ranar da na tare a gidan ina ga kwana na biyar ban yi sati ba wallahi Allah tunda ya iya aikin irin su gini haka da sun rufi mm. wallahi a lokacin lokacin Allah ya dinga kama ya buɗe buɗe in gaya miki duk abin da ba a dakin nan kayan kallo fanka fridge komai isiyo izo izo ba a cikin dakin nan hmm. Allah ya buɗa masa da kuma shi da babarsa ta ga haka ita kuma sai ta sako ni a gaba sai ta sa shine ta rika ce masa to tunda dai ya samu abin yi a biya shi bashin sa sai ta ce to ya ce to shikenan suka yi lissafi akai sai a ce to a gaya mun mu fa da yan uwansa da suka yi aure hmm. yau kaza take so in dafa mata ko ga abin da nake so in dafa sai ta ce ba ta ci shi wannan abu kaza din nan shi take so a dafa sai ya ce shi ma ai uwa ta ce ki dafa na ce to ai mata iya na ta mumina mu sai ya ci a asiri kowa a ci a hada duka a hada sai in ce to shikenan ba damuwa sai a yi abin nan idan aka yi abin nan fa ni zan sami yaron da zai je ya kai mata idan aka je aka kai mata abin nan to a lokacin dai ina zaune ba laifi alhamdulillahi tunda wannan kinga Allah ya kawo buɗi ga sana'a ana samu abinci mm. ko menene za a yi ni kuma da ma ba ban kai ba wallahi ba laifi irin wai ko wanki ya miji ya kai wanki ko guga ko menene wallahi duk bana bari ni nake yi zan gyara komai komai zan yi har wani su yanke farce na namiji wallahi an ta asama udin ni nake musu har shi wancan na bayan wallahi din ni nake yi mm. tunda duk abin da aka nema lahira ka kake to a lokacin zan yi to ita kuma a lokacin sai babu mu kin ga wayannan ƴaƴan a gurin to a lokacin na dan samu abu ma haka ko dan raguwa ce fa ne in nace mai gashi sai ya ce min a'a riki mm. to ni kuma zan dan tattala abin nan sai in ce da babun mu gashi ki sai omo saboda yara na san a gidan mu babun ma na yi ne musu wayannan yan biyu ma za a dan kawo su guri na haka to wani lokacin yazo ya same su sai ya ce in sa a mai da su to in sa a mai da su sai na ce to shikenan a lokacin sai babata ta zo ta yi rashin lafiya da ta yi rashin lafiya shikenan tun daga kannina mata da maza a gabanta sai wata rana da na je gidan mu sai ban ji daɗin yanayin da na ga yayan ba mm. kayan sa wasu gaba ɗaya da a tsakar gida sun lalace ga waɗannan yan biyan ga waye kawai sai na kama kuka ina rataye mayafi na na kama su ne musu wanka na shi wanke musu kayan to tun daga lokacin abin da ya ka taɓarɓarewar aure na na biyu a lokacin sai a ɗaure su sai a aika min da shi gidan mijin wanki sai a ce ga shi in wanki to za a daura mu za a cikin bako za a zuba kayan nan kin ga 'ya'ya uku ga 'yan biyu mm. ga namiji sai a aika min da shi gidan mijin nan shi kuma lokacin idan ya zo inga ina ta wanki zan hada fa hadda nasa da wancan ɗana su kuma da mm. aka tafi aka bari yana hannun babarsa amma yana kayan shi in hada in wanke kayan nan sai ya ce min kan kara ɗaukan masa omo in wanke kayan abololi kuma fa abokinsa ne dan san da yake zuwa zance ma tare suke rako yake rako shi <laughs> rayuwa kenan sai in ce masa to shi kenan ba damuwa sai wancan amma abin da yake yi ma ya fita harkar ma a lokacin ma ya yi aure na uku ya yi aure na hudu inda kin gani ce ta farko ya bi bayan ne kuma yanzu ya kara eh, auren eh. wata shikenan in gaya miki an ci asama shikenan sai ya hana sai na ringa siyan omo da kuɗi na sai cayi to ai ruwa ma tunda ba mu da famfo ba mu da rijiya tunda lokacin ruwan famfo gaskiya ba wani kashi ake sosai ba to yana ebo ruwa haka da asuba sai ya ce wallahi duk ran da na kara ɗiban masa ruwa ne wa 'ya'yan nan wanki a bakacin aure na a bakacin aure na ce a bakacin aure na ce a lokacin alashi kenan sai na je na samu mahaifiyata na ce dan Allah dan annabi ki taimaka min kin ga in nace zan mai da ya'yan nan ba shi da mai rike masa amma dan Allah dan annabi ki taimaka min a dinka barin wankin ne duk sati zan dinka zuwa ina yi musu a gida a nan duk sati zan dinka sai aka ce to kuma yaron da za a rika dauka samun sa tunda ba mota ake shiga ba wanda yaro ne zai rika zuwa yana kai yau ba akwai kanne na sosai mata da maza sai na ce to shikenan sai na ce to ni ba damuwa a ci gaba da kawo to sai in sa almajiri ya ebo min ruwan nan ko in ba shi rabon abinci na ko kuma in bashi kuɗi omo na ne ruwa na ne in wanke in ninke in ba almajiri tun bai san gidanmu ban kwatanta mai ije in mayar to haka aka ci gaba da rayuwa to shi kuma dama wancan mijina sai iji labarin na na abokin nasa sai cayi wallahi tallahi shi zai wa haka wallahi ni da zaman lafiya har gaba da abada yace ai aiko in ma shi ne in ma ba shi bane ya faɗa a bakin mala'iku ni da zaman lafiya har gaba da abada muna haka muna haka to ana kamun wannan wanki ine wa nan ne nema jifa jifa na kan tafi in je in gano su da dan abu har su dinka za su bi ni idan hmm. suka ce za su bi ni to ni kuma ba na yadda tunda kin ga ya ce ma na ɗauki ruwan sama kin ga ai abu haka ce yawwa ba za ma su iya ba tunda ai yara ne mm. to kenan an ta asamawa a lokacin sai Allah ya bani ciki da shi ina samun ciki to cikin sai ya samu matsala ga ciki amma aka je asibiti sai a ce ba a ga ciki ba in na kwanta mugayen mafarkai in wani lokaci in yi addu'a in tashi da salati to shi ma a ce tunda ya ji labarin wannan abin da wannan miji yake min shi har da ka ne ma ya je honi saboda duka shi wannan mijin na biyu na biyu na shi sai fi wancan ma shi sai fi wancan tunda a bene miki wallahi har da ka je bini an ta asama ya je honi saboda duka kada shi ɗan ya sanya mai tabari gun rubutu duka eh ai dama ki in ba dukan ki aka bi jikin ki baya miki daɗi saboda mijinki ya hore ki da duka tun kuma a lokacin wallahi in dai ba a da kina din ba na jin daɗi wallahi to ai har ga na saba magana fa a duka take wallahi tallahi an ta asma'u yanzu baya na an zan bude miki da duka ne duka ai da makin rigakin riga kin to wallahi tallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda haka na gaya miki ko abincin gida na kika ba a gololin ban yafi ba sai na ce masa to na wannan wanki dai ana kayan da abu sai ce ai gida ma gidansa ne a daina kawowa ni kuma duk dan a samu maslaha sai na samu mahaifiyata mahaifina ne ma na ce mai dan Allah a dinga ba almajiri ana gayan kuɗin mm. ni zan dinga bayarwa Na eh rika yin wankin duk sati rika zuwa ma gida yana yi to ni a rika gaya min zan dinga bayarwa to anan sai aka samu maslaha. ka aka dinga to kuma ga cikin wannan in je gurin mai magani in je gurin mai magani sai ya ce shi dai gaskiya ya gaji da wannan wahalar sai sa ta ce yayi aure tunda a lokacin Allah yana ta haɓaka masa arzikinsa mm. sai ca ta yayi aure yayi aure sai aka ce to an yi magani da ciki bayan da lafiya sai ca ta ba ciki bane ɗari ne a ciki ya fito sosai sai ca ta ba ciki bane wallahi sai ya sake ni yayi aure ya sake ni wannan zamani mutuwar aure ta yawa aka kwaso wa wa'annan kaya shi ma na dawo gida kuma sannan ga larura ta ciki da daɗi ba daɗi ina zaune kullum ne ce cikin kuka cikin bacin rai kuka bacin rai ina cikin gida a zaune mm. shi kenan sai mahaifina ya ce to wannan yaro za a ɗauke shi a kai shi gurin babansa shi wannan babba a lokacin bai fi shekara uku ba mm. sai ya ce saboda haka tun da ba a rike gwar wannan shi ba a haihu da shi ba sai dai larura amma tun da ba a riƙe masa bai a riƙe mai ɗa ba ɗaya ba to wallahi ba za a ba zai riƙe ɗan wani ba ina kuka ina kuma ya ce in haɗa kaya kayansa haka suka tafi da shi da wana aka je aka kai ɗannan nan gidansu aka kai wanshi wannan gida aka samu wan babansa aka danka masa wannan yaro aka ce to gashi nan gashi nan an dawo da wani saboda haka wa'yancan ma da sun kara wayo za a dawo da su shi mm. shikenan aka bar wannan ɗa ni dai kullun hankali na yana kan ɗa da har ya samu kusan sati uku a can a can hankali na dai yana kan ɗasiran nan kawai sai na ce da babana dan Allah dan annabi zan je in ga in ga shi shikenan sai ake ce min to in je amma ka in nemi fitina da kowa in je in dawo tunda baya aure na in je in gada na tashi na yi siyayya na yi mai dinki a lokacin fa ko wata ɗaya ba a yi ba mm, da kai shi ko wata ɗaya ba a yi da kai shi ba mm. na tashi na yi siyayya ne menene na tafi ina zuwa gida ne sallama mutan gida a ah, san da zuwa san da zuwa ina da haka sai na ce a'a ban ga wani ba sai aka ce mani sai kowa ya shiru sai na ce a ya haka na ji duk ukun ya shiru sai eh sai daya a'a da na je gidan mm. nake tambayar su sai nake cewa ina wani na ga duka a tsakar gida mm, kuma shi baya nan kuma lokacin yana da mata to kuma gashi baya nan gashi baya nan sai aka ce ai sai suka yi shiru sai ɗaya a ciki tace ce mu ga miki gaskiya gaskiya ɗan tun da ya fita da shi yau kusan sati hudu kenan ba mu gan shi ba sai na kalli matarsa sai na ce ina wani sai ce ba zan iya aikin kashi da fitsari ba wallahi ba zan iya ba shi isa ne ce kuma a lokacin fa ta ɗauko yarta ta wani gidan ita kuma tana roƙo ta zo da ita nan gida tana roƙonta a gidan ga yarsa ga ɗansa ita ba kuma ga yadda. sai ta to wallahi ba zan iya aikin kashi da fitsari ba na ga mai zaba ko ni ko dan tunda yana kauna na ba irin ki ba sha ya fita da dan eh ya fita da dan ah. sai na ce ina ya tafi dan sai suka ce ba su sani ba to a gurin ban da wahala kuka sai na kama kuka na ce an bata da shi ina aka tafi da dan kaza kaza kaza kaza shikenan da aka ce ai ba a sani ba sai wata ta fito da da an zauna gaskiya zaman mutunci suna so na ina san su dan har yanzu mukan gaisa Shi kenan sai take ce mini in gaya miki gaskiya ta wallahi tallahi na ji labarin gari kaza ya tafi da yaron nan shi da abokinsa suka zo aka haɗa yaron nan aka tafi da shi na ce aka tafi da shi kuma ta ce ita eh, ce amma in ba damuwa zan taimaka ni sai na ce to shi kenan ban bi kan kowa ba an ta wa tsakanin ɗa da mahaifi kuma ga in biyun nan na tafi da su ta goya min guda ɗaya tunda lokacin tafiyan ma irin ba ta yi kwari ba ta goya min ɗaya ni ma na tafi da ɗaya wallahi an ta a lokacin ramadan ne ga azumi wajen goma na safe na rintse da girman Allah ba mu muka kai garin ba sai goma na dare a a a shi garin da aka tafi aka yi ta ce in kina da kuɗi za mu tafi sai na ce mata babu damuwa zan ranta mm. a lokacin sai na zo da wata dallaliya a unguwar sai na haɗa kayana wajen kala bakwai mm. da mayafai da takalmi na ce gashi nan ki siya ban gaya kowa ba tunda na tarar babana ya tafi kasuwa ba ba ta ma bata na wayannan ta ne kuma da dama ina gida na tare musu wani abu ban fita kansu ba mm. wallahi sai wajen goma na dare muka isa garin nan muna zuwa da aka sauke mu duhu muka samu mai mashin muna tambaya muka ce dan Allah an ce gidan mai unguwar garin nan muke nema kusa da shi muke masu mashin suka ce su ma ɗari kaza kaza ne a lokacin shi ma kuɗi ne wani sabon tafiya eh muka hau muna zuwa wallahi an da a gurin duk cikin dutsuna ne dutsuna sai kuraye lamarin duniya ya sani mota. wallahi tallahi kuraye ganin idona, na dutsina haka muka shiga ina kuka gashi fa azumin nan fa in mana ba abin da muka sha da aka sha ruwa da aka sha ruwa ga kuma wa'annan yara sun ci kuka ya ishi sai biredi na sai musu tunda ba shan ba mm. shayarwa nake ba a lokacin mm. na dan eh, ba abinci na dan daddanka musu biredi mm. muka je muna zuwa gurin nan hmm. muna zuwa katon gida ne haka sai muka shiga sai na ga wata mata haka ina ganin matar kawai sai na ce mata dan Allah mun zo ne kan maganar wani yaro wani hmm. sai ta ce wani kuma sai ta ce eh, sai ta ce to ai wani tun yaushe an gama da babinsa eh? sai na tsuguna sai na ce kamar ya an gama da babinsa na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin sai na kama kuka na ce to wallahi sai dai a hada da ni kaza kaza kaza kaza ta rika sai ta ce wai sai ɗaya ta ce dan Allah dan annabi ku taimaka mata ta babu wane ci dan Allah mun ji labarin an ce nan ya kashi sai ta ce oh wane to ai wallahi tallahi dan da ya kashi dama cayi baya so saboda haka abokinsa ma ifan sauwa da dan. Mun sauraro nan zamu dakata sai dai a tara a shiri na gaba.